Zabura ta biyu Me ya sa ƙasashe suke haɗa baki mutane kuma suke ƙulla shawarwarin banza? Sarakunan duniya sun ɗauki matsayi, masu mulki sun taru gaba ɗaya suna gaba da Ubangiji da kuma shafaffensa, suna cewa, Bari mu tsittsinke sarƙoƙinsu mu kuma ’yantar da kamammu daga ƙangin bautar Allah, mai zama a kursiyi a sama yana dariya, Ubangiji yana musu ba'a, sa'an nan ya tsawata musu cikin fushinsa, ya kuma razanar da su cikin hasalarsa, yana cewa, Na kafa sarkina a kan kursiyi, a kan Sihiyona, dutsena mai tsarki, sarki ya yi shelar umarnin Ubangiji, Ubangiji ya ce mini, Kai ɗana ne, yau na zama mahaifinka, ka tambaye ni, zan kuwa sa al'ummai su zama gādonka, iyakokin duniya su zama mallakarka, za ka yi mulkinsu da sandan ƙarfe, za ka farfashe su kucu kucu, kamar tukunyar laka, saboda haka, ku sarakuna, ku yi wayo. ku shiga hankalinku, ku masu mulkin duniya, ku bauta wa Ubangiji da tsoro, ku kuma yi farin ciki kuna rawar jiki, ku sumbaci Ɗan don kada ya yi fushi, ku hallaka abubuwan da kuke yi, gama fushinsa zai iya ƙuna farar ɗaya, masu farin ciki ne dukan waɗanda suke neman mafaka daga gare shi.